Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17 Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai tasha Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na boahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel wannan karan tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya Yemi Oshinbajo ya ta magana cewa jam'iyyar APC ta musulmai ce inda ya ce ta kowa da kowa ce. Haka kuma za mu kawo muku rahoto kan yadda har yanzu wasu 'yan siyasar Najeriya ke ci gaba da sauye shekara yayin da zaɓe ke karatowa. lauyoyi na ci gaba da muhawara kan tanadin doka da kuma yadda doka take kan gurfanar da chief jojin najeriya gaban kotu sai kuma shirin a dawo lafiya wanda baba makiyar zai kawo mana daga nan kuma sai shirin jaridan kasar jamhuriyar niger da kuma wasu ra'ayi da kuma masu kuke kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri duk da yake galibin amurkawa suna dora laifin suna dora shugaban kasar alhakin dadewar da waɗansu ma'aikatan gwamnati suka yi a rufe jiya litinin shugaba donald trump ya shaida wa manoma cewa 'yan jam'iyyar democrat ne a majalisa suke da alhakin ci gaba da rufe gwamnatin trump ya shaida wa taron manoma na ƙasa wanda aka yi a new orleans inda ya kare bukatar da ya gabatar na dala biliyan wato domin gina katanga tsakanin amurka da mexico ya bayyana cewa sun kyamance da matakan da muke buƙatar mu ɗauka domin kare amurka ya kuma kara da cewa ba zan taɓa yin ƙasa a gwiwa a yunkurin kare amurka ba binciken ra'ayoyi na jama'a guda shida da aka gudanar na nuna cewa amurkawa suna ɗora wa shugaban ƙasa da jam'iyyarsa ta republican alhakin rufe ma'aikatun gwamnatin. gwamnatin kasar kamaru ta ce 'yan tawayen jamhuriyar afirka ta tsakiya da ke makwabta da ita sun saki wasu 'yan kasar kamaru guda hudu a ranar lahadi wanda suka yi garkuwa da su a bara mutane hudun da yana daga cikin 'yan kasar kamaru 300 da ake zargi 'yan tawayen da sacewa cikin shekaru biyu da suka shige da kuma dubban shanu al'ummomin kasar kamaru da ke kan iyakar kasar suna kira ga gwamnatin kasar da ba da izini ga kungiyoyin sa kai su ɗauki makamai su kare kansu kuma su yaki 'yan tawayen bincike da kungiyar raya al'adu da ci gaban al'umma mbororo ta gudanar wanda galibin mambobinta makiyaya ne suna nuna cewa an sace ko kuma an kashe akalla shanu dubu takwas haka kuma yi garkuwa da sama da mutane ɗari uku yayin da kungiyar da ke ɗauke da makamai ta janyo asarar kimanin dala miliyan hudu cikin shekaru biyu da suka gabata. wata kotun gwamnatin tarayya ta sami dan tsohon shugaban kasar gini da matarsa da laifin bautar da wata yarinya wadda ba ta da takardar zama amurka da suka ɗauko ta daga su suka tilasta ta yin aikin gida na tsawon shekaru goma sha shida ba tare da biyan ta ba an sami muhammad ture da dennis cross ture dukkaninsu 'yan shekaru hamsin da bakwai da haihuwa da laifin tilastawa yarinya aiki da kuma ɓoye bakuwar haure da hada baki wurin boye wadda ba ta da izinin zama amurka sai dai an wanke mutanen da ke zaune a birnin dallas daga laifin hada baki su tilasta wa wani ya yi aiki ba da ransu na so ba ba a riga dai an sa ranar da za a yanke musu hukunci ba to sai dai za su iya fuskantar daurin shekaru 20 a gidan yari bisa ga wata sanarwa kuma tilas ne su biya ta diya an kulle ture da cross ture ne bayan da aka kama su da laifin ranar alhamis da yamma tun da farko wato suna karkashin daurin talala ne tun da aka kama su ko kuma aka kama su a cikin watan afrilu sai dai lauyoyinsu sun ce za su ɗaukaka ƙara waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lokacin da 'yan jam'iyyar democrat suka karbi ragaman shugabancin majalisar wakilai a farkon wannan wata sabbin shugabannin kwamitoci sun ce za su yi amfani da matsayinsu na shugabancin kwamitocin wajen binciken batutuwa masu sarkakiya da suka shafi shugaba trump wanda suka hada da yakin neman zaɓensa da harkokin kasuwancinsa da kuma gwamnatinsa batutuwa da za su mai da hankali a kai sun hada ne da binciken da ake gudanarwa akan katsalanda wanda ake zargin rasha da yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 sai kuma batun harajin trump inda shi shugaban kwamitin richard neal yake so ya gabatar da kwararren bayanai da za su ja hankalin al'umma akan dalilan da ake bukatar a gabatar da bukatar wato a hukumance ga shugaba trump ya fitar da rahotanni na haraji da yake biya. waɗannan wato waɗansu batutuwa da kwamitocin za su bincike kuma sun haɗa ne da tsare-tsaren gwamnatin trump kan shige da fice da kuma harkokin ƙasashen ƙetare da kuma harkokin cikin gida. a ƙarshe wata kotun ƙasar china ta yanke wa wani ɗan ƙasar canada hukuncin kisa bisa zargin safaran miyagun ƙwayoyi abinda ya sa firaministan ƙasar canada justin trudeau ya zargi china da amfani da wato hukuncin kisa ba bisa ka'ida ba labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc Madalla. kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin mataimakin shugaban kasar najeriya yemi oshinbajo ya karaita magana cewa jam'iyyar apc ta musulmai ce inda ya ce ta kowa da kowa ce ga dai abdulhab da wannan rahoto Farfesa Yemi Osinbajo ya bayyana hakan ne a garin Kaltungo taron kaddamar da kamfen na ɗan takarar gwamna a jami'ar APC na jihar Gombe. All of those who are saying before that APC is only for Muslims, I hope they know that it is not true. As you can see, I'm not only a Christian, I'm a pastor. mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi osunbajo ya ce ina masu cewa jami'ar apc ta musulmai ce yana fatan su san cewa batun ba gaskiya ba ne kamar yadda ta bayyana a gare ku shi ba wai kawai kirista ba ne shi limamin addinin kirista ne and i have worked very very well and very happily with our president, President Muhammad Buhari, because he's a trustworthy person, he's honest and he's straightforward. So I believe very strongly, and all of us, every one of us must know that APC is for all of us. Kuma ina shaida muku, na yi aiki matuƙa da kuma jin daɗi tare da shugaba Muhammadu Buhari, domin mutum ne mai gaskiya da kuma riƙon amana, kuma shi kaifi ɗaya ne. Sannan ya ce ya tabbatar kuma kowa da kowa za su iya tabbatar da cewa jam'iyyar apc ta kowa da kowa ce Abdullahi muhammad mura amurka daga gombe a najeriya To a gaida Abdulwahab Muhammad yayin da jam'iyyun siyasa a Najeriya tare da 'ya'yan takararsa suke ci gaba da yakin neman zaɓe a matakai daban-daban har yanzu wasu daga cikin 'yan siyasa na ci gaba da sauyi shekara daga wannan jam'iyya zuwa waccan duk kuwa da cewa kwanaki kalilan suka rage a gudanar da babban zaɓe a ƙasar. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana game da wannan batu. tsohon shugaban pdp na ƙasa ahmad adamu ma'azu tare da sanata babiyo gamawa da pdp ta sallama daga kujerar mataimakin shugabanta mai kula da shiyar arewa maso gabacin najeriya dukkaninsu sun koma jam'iya mai mulki ta apc kazalika a jihar jigawa tsohon kwamishina na jihar injiniya baba aliyu shi ma ya sauya sheka daga pdp zuwa apc na nemi takarar gwamna a samu takara allah bai yi wanda allah ya ba shi allah yake so ya zama na nemi takarar sanata ma shi ma Allah bai bani ba ban samu wanda Allah ba shi Allah ke so ya zama daga wani lokaci kowa ya sani cewa na ci gaba da zama a jam'iyyar PDP dukkan abubuwan da ake yi dan takarar gwamna ko na takarar shugaban kasa daga jihar Jigawa duka da ni aka yi to saboda ka zaga cewa ni fita ta ba ta sakara ba ce fita ce ta mu shiga yakin neman zaɓe da jam'iyyar da muka ga cewa mun shiga yanzu domin a yi neman zaben nan din da mai apc ita take mulki a jihar jigawa karkashin gwana badar abubakar kuma yana bakin kokarinsa jihar jigawa ta ci gaba sau da dole ne ni a matsayina na dan jihar jigawa wanda ya aiki a jihar jigawa da gwamna kusan guda biyu shekara kusan goma sha shida na san jigawa na ganta na san abin da aka yi mata na san me yake damunta to kuma na gwamna badar abubakar shi ma a takunsa yana yin baki kokarinsa shekara uku na shugaban jihar jigawa sodaka da dole ne ka baro inda kake ka dawo inda za ka shiga a yi wannan raya ƙasa tare da kai To amma Honorable Nasiru Garba dante mamba a kwamitin amintattu na APC wadda kuma a yanzu yake takarar majalisar wakilan Najeriya a mazaɓar garki da babura daga jihar Jigawan a ƙarƙashin inuwar PDP na cewa. Ba a san shi ba lokacin an yi tallarsa yanzu an sai da shi idan tallar da muka yi tarakta ce ya China talakawan jiga da suka saya suka danna ƙuri'a sun sani idan kuma tarakta ce David Brown 'yar Ingila muka zo muka sayar musu sun saya sun yi amfani da ita sun sani idan 'yan jigawa suna ganin cewar badaru ya musu abin da ke so sai su zaɓe shi idan kuma suna ganin cewar akwai buƙatar canji sai kuma su zaɓi wani amma ni dai abin da na sani shine jiki magayi 'yan jigawa jikinsu ya gaya musu sun ga yadda ake mulki sun ga yadda sulalami ɗaya sun ga yadda ibrahim saminti trake sun ga yadda alisa ade yanzu badar ya yi shekara hudu su auna da abin da ya a cikin shekara hudun nan su auna su gani ya kamata a zaɓe shi ni in ni kake so ka ji ra'ayina shine zaka tambaya amma su 'yan jigawa ba zan ari bakin su in ci musu albasa ba kai mene ne ra'ayinka ra'ayina ni yanzu na da kura ba zan dangwala badar ba saboda ban gamsu ba ban gamsu ba da mulkin sa kawai ba wai maganar daba gari bane honorable nasiru garba dan ce kenan da ke takarar majalisar wakilan najeriya a ƙarƙashin ilemar jam'iyyar pdp mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria in talaka kamar kuka kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka kamar kuka kuri'ar ka yancinka to madalla gaida mahmud uh, ibrahim kwari biyo bayan rashin halartar zaman kotun da'ar ma'aikata da babban alkalin najeriya justice walter ya yi bisa tuhumar rashin ambata da kadararsa lauyoyi na ci gaba da muhawara kan tanadin da doka da kuma yadda ma'aikatan shari'a ke ɗaukar lamarin nasiru kaya ya tattauna da lauya mai zaman kansa yusuf sallau sunana yusuf sallau mutum biyu lauya ne mai zaman kansa ana abuja constitution na najeriya sashi na ɗari uku da takwas ya yi bayani mutum hudu doka ta ba su digan kariya shi shugaban alkali bai cikin su ana maganar shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa govnor da kuma mataimakin govnor bayan wa'ina mutane guda hudu babu wani mutum a nan nigeria duk matsayinsa wanda ba za a iya kai shugaban kotu ya zo ya yi bayani ba to sai dai a gurin duk wani wani lauya a wannan kasa abun gigicewa ne a ce yau an wayi gari za a kai babban alkali na na kotun koli na kasa gaba daya kotu ya zauna yi bayani dangane ga wani zargi da ake masa wanda wasu suna ganin kamar juyin mulki ne ake so amma bangaren shari'a a Najeriya yanzu gashi nan dai bai je kotun ba an dage zaman kotun zuwa wani lokaci idan wannan lokacin ya sake in bai je yaki zuwa a karo na biyu mai kotun za ta yi abin da ya kamata ka fara tambaya shine me ya hana shi zuwa kotu to shi hujjan da ya bayar na rashin zuwa shine kamar yadda muka sani a cikin tsarin yanzu tun da barista kai ba lauyansa bane da kake magana a madadinsa ina tambayar ka aka sake komawa kotu bai je ba menene kotun za ta ɗauki mataki a kai idan aka buƙaci mutum ya zo gaban kotu dole sai an cika wasu sharuɗa idan kuma ba a cika wannan sharuɗan ba zai iya bijirewa ya ki zuwa har aka cika wannan sharuɗan kuma ya kasance bai zo ba kotu ta bada sammaci na kamu don a kamo shi a kawo gaban kotu shi kira warrant of arrest ana tsammanin musamman shi wanda shine ma shugaban shari'a gaba ɗaya a tsarin mulki shin akwai wata doka da zai iya dogara da ita da za ta kare shi ga zuwa kotu akwai doka sashi na 123 na dokan da ake kira akja administration of criminal justice 2015 duk mutum da ake zargi sai an bashi sammaci personal sammaci bi ma'ana sai an bashi shi da kansa an kai masa hannu da hannu an bashi ba a je a manna kofin gidan shi ko a ba wani yaron gidan shi ba shi ma ya ɗaya daga cikin dalilai da ya kawo na kin rashin zuwa gaban kotu cewa ai ba a bashi hannu da hannu ba wannan ya nuna zai iya labewa ko ya buya kenan har lokacin ba a samu an gan shi ko abu wani domin a bashi takardar ba 'yan najeriya sun saba irin wannan halayen hakan zai iya faruwa da shi tunanin da muke shine a matsayin sa na babba ba za a kai ga wannan matsayin ba don a samu mafita amma me ya faru na kungiyar ku lauyoyi ba ta ji daɗin yadda aka ɗauki wannan matakin ba babban lauya fimi falana ya ma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta janye karar cewa za a je a samu matsala ne kawai a shari'a in an je kotun nan a gwandu wani lauya da ke najeriya babban abu ne wanda kowa yake ganin kaman kisa ne ga bangaren shari'a a najeriya a ce mutum na farko bangare na shari'a an kawo shi kuma ya shiga cikin akwatin tambaya to wannan babban abin kunya ne a gurin duk wani lauya a najeriya don haka kaga cewa kowane lauya zai tashi ya kare wannan abun kuma ba a taɓa in ma abun kunya ne kuma ba abun kunya aikin lauyoyi na kare doka da doka suka dogara kuma dokar nan ta nuna akwai hurumin a kai shi kotu za a yi mamakin waɗanda suke aikin doka kuma suna mamakin mamakin wannan al'amari to abin da ke faruwa shine baka daukan hujjar mutum ɗaya ka yanke hukunci da shi to a gaida nasiru kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan wakar mai taken rayuwa a duniya Thank you. madalla har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agogon muke cewa karfe biyu da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya baba ya ku makirri ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A yau ne za mu kawo ƙarshen hiran wakilinmu na jihar Neja Mustapha Nasir Batsari da shugaban hukumar kiyaye hatsira na jihar Sakta Komanda Jowal Dagwa a kan irin matakan da hukumar sa ke ɗauka na kiyaye hatsira a wannan lokacin zaɓe. Ga ci gaban hiran. Eh gaskiya babban kalubala da muke da shi shine daga wurin jama'a wanda muke hulda da su masu amfani da, da hanya waɗansu za ka ga ana ta duk da huduba da muke yi duk da kuma kokari da muke yi musananta a kan hanya za ka ga waɗansu sun yi abin da ake cewa sun yi kunnen uwan shegu muna magana kaman ba ma magana muna yi kaman ba ba mu yi ba su so su su saurara kuma wanda yake fi ba mu abin takaici din shine a cikin waɗannan din akwai mutane wanda Allah ya taimaka masu iya a illa ko sun yi makaranta har sun kai jami'a ko kuma allah ya taimaka masu sun fita sun yi yawon duniya sun ga abubuwa da ke faruwa a sauran wurare wanda ya kamata irin waɗannan mutane da suka dawo nan gida suna nan gida su zama gurbi mai kyau ga waɗanda ba su samu sun fita ba sai ka ga su ma sun zama kaman waɗannan wanda ba su fita ɗin ba suna nan ana taurin kai da sauran abubuwa kamar yadda kai bayani da farko kwanan nan aka fita bukukuwan christmas da kuma sabuwar shekara wani nasarori ka samu eh to gaskiya a wannan shirye-shirye din da muka yi kamar yadda na, faɗa wanda suke amfani da babban hanya wanda taso daga kaduna zuwa abuja sun san cewa a ta inda ake kira junction na diko mararaban diko kenan a wannan wurin an dinga samun cinkoson motoci an dinga samun hatsarurruka a wannan wurin to da yake ma'aikatanmu ta yi kokari ta jibge ma'aikata a wurin da motocinmu a wurin wannan ya taimaka sosai sosai domin duk wannan cinkoso da ake samu dama yawancin daga manyan motoci ne to da yake an jibge ma'aikatanmu a wurin da kuma da kayan aiki da zaran babban mota ta mutu a wannan wurin sai a yi maza a janye ta domin mutane su samu su su shige daga ƙarshe komanda menene babban shawara ko kuma kira ga jama'a e babban babban shawara shine kamar da na faɗa kalubala da muke da shi mu sani cewa wannan ah, rai da muke da shi guda ɗaya ne sannan kuma na biyu ɗin mu sani cewa yayin da muke kan hanya ba mu kaɗai ba ne muke kan hanyar nan muna amfani da hanyar nan da sauran da sauran jama'a kuma ya kamata mu sani cewa hakinmu shine mu kiyaye sannan kuma mu sani cewa hanyar nan da muke amfani da shi kowa yana da haki akan wannan wannan hanya din so mu bi doka yayin da muka bi doka za a zauna lafiya kuma za mu ji daɗin rayuwarmu mu sakata mu walwala yadda ya kamata. To a gaida Jowal Dagwa shugaban hukumar kiyaye hatsira na jihar Neja da mawakilin namu Mustapha Nasir Batsari. A kasar Ghana kuma hukumar kiyaye hatsira ta jihar Ashanti da sashen 'yan sanda mai kula da zirga-zirgar ababen hawa sun ce duk da kokari da suke yi har yau dai ana samun karin hatsira a jihar. ga Redwan Muktar Abbas da rahoto akan haka. Hukumar kiyaye hatsura a hanyar motoci ta ƙasa da sashen kula da zirga-zirgar motoci na 'yan sandan Ghana na ci gaba da yin gangamin kiyaye hatsura a kan hanyar motoci. A haɗe waɗannan rasa gwamnati sun ci gaba da jan hankalin direbobi buƙatar su yi tuƙi lafiya zuwa gidajensu sai dai ƙoƙarinsu ba sa cimma biyan buƙata saboda mummunar hali da ake ciki ya daɗa munana a jihar ashanti hukumar kiyaye hatsura akan hanyar motoci ta ƙasa ta bayyana da ƙididdigar hatsura da ya nuna ƙaruwar hatsari a shekara ta 2017 ga misali hatsura dubu biyu

na nufin ƙarin kashi goma sha takwas. Sabuwar shugabar hukumar kare hatsurar motoci na jihar Ashanti, Maran Simbanta Wuridu, ta ɗibiya sabubban haka a kan dalilai masu yawa da sun ka haɗa da ɓullan ƙananan motocin nan masu taya uku da ake cewa fragiya da ke aikin ɗibar mutane cikin jihar. ta ce wannan firagiya kamar sauran masu babura ba sa kula da ƙa'idodin tuki a kan hanya yayin da masu motocin kansu kuma ba su cika kula da sauran masu amfani da tituna kamar masu tafiya a ƙafa ba drivers should make sure that they reduce their speed reasonably. Direbobi su tabbatar sun rage gudu da suke da motocinsu yadda ya kamata. Duk inda kake tuki, kake zirga-zirga ko kake tafiya ta tabbatar ka rage gudun motar ka yadda aka iyakance sa'annan masu kiwon dabbobi kuma su rinka la'akari da yadda suke tsallake hanyar mota da dabbobinsu domin su ma suna zama sanadin tarin hatsira da ke faruwa akan hanyoyin rahoton ridwan muktar abbas ke nan daga ghana kuma a nan ne za mu dakatar da shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka Baba ko Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Tuma da la'agayi sheka yanzu kuma ga Sulaiman Barma da shirin jaridan jamhuriyar Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta rawaito cewa faransa ta baiwa wasu 'yan gudun hijira mafaka a jamhuriyar niger kamar yadda wasu bayanai ke cewa wata tawagar jami'an ma'aikatar kasar faransa mai kula da kare 'yan gudun hijira ta ziyarci wannan kasa a watan disambar da ya gabata inda ta tantauna da wasu 'yan gudun hijira kimanin 200 da ke bukatar a basu mafakar siyasa galibinsu 'yan kasar eritrea jaridar ta ce wannan wani rukuni ne na 'yan gudun hijira akalla dubu goma da shugaba macron na faransa ya sha alwashin samar wa mafaka kafin watan oktobar 2019 kuma a cewarsa dubu uku daga cikinsu waɗanda za su yada zango ne a nijar da chadi bayan an kwaso su daga libya jaridar lanketar ta mai da hankali akan kasaitaccen bikin da jam'iyyar pnds tarayya mai mulkin nijar ta shirya a ƙarshen mako don murnar cika shekaru 28 da kafuwa a yayin da shugabannin jam'iyyar ke ikirarin sun taka rawar a zo a gani don ci gaban demokuraɗiyya da samar da ci gaban al'umma a tsawon waɗannan shekaru jaridar na cewa ba abin da pnds ɗin ta tsinana face gasawa talakawa aya a hannu duk da cewa kusoshinta na alfahari da samun ƙarin magoya baya a kulliyomin jaridar lokuriye na cewa an samu ɓaraka a tsakanin malaman jami'o'in gwamnati bayan da wasu daga cikinsu suka gano cewa ƙungiyar malamai ta sinex ta yi kwance da kaya akan maganar gwagwarmayar kwato hakkin magoya baya hasalima kungiyar ta sauka daga turbar da aka kafa ta sabili kenan da wasu malaman jami'o'i suka kafa wata sabuwar kungiya mai suna sina yusuf mun rufe sharhin da jaridar le nouveau republicain wacce ta ruwaito cewa jami'ai a ma'aikatar fiton kaya djd sun turje wani minista a gwamnatin niger bayan da ya shiga yunkurin kaucewa hanyoyin biyan kudaden awon wasu motoci uku kirar jeep oda daga dubai waɗanda aka kiyasta darajar su akan miliyan 300 na sefa ko da yake bata bayyana sunan ministan da ya fada komar jami'an naduwan ba jaridar na cewa wasu 'yan ƙasa na ciza yatsa akan yadda jami'an gwamnati ke wasa da makudan kudade ta haramtacciyar hanya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida malam sule yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayi da ku masu rauku ke kira kuna ajiye mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da zargin da ake yi wa mai shari'a na Najeriya Walter game da kin bayyana kadarorin da imallaka da ake bi na shari'a domin gurfanar da wannan mutum a gaban kotu hakika mu 'yan najeriya mun yi farin ciki da yi domin ya kamata a ce ko matsayin mutum a najeriya idan ya kare doka doka ta yi aiki a kansa salamu alaikum mure amurka daga alhaji manuru dan uwa mai allah na cikin garin jeja ina kira yan uwa na yan najeriya waɗanda aka ce ma sam sam sam da an kai sa ƙarya ta ƙari ku ne masu experience ku ne waɗanda za ta Najeriya cikin halin kangin da take ciki ne ke ma'amala da alƙalai ku sani ba ku da wata ƙasa wanda ta kai Najeriya ku sani ba ku da wani gida wanda ya kai Najeriya mu ku talakawan ku muna da da ku don Allah ku san aikin da ku kai duniya na kallon ku assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi a ra'ayina na yau zan gode ma wannan gidan rediyo namu na muryar America da kuke bamu. dama muke faɗa ra'ayinmu wannan gidan rediyo kun cancanci yabo Allah ya saƙa muku da alkhairi bayan haka kuma ina kera ko kuma roko wa gwamnatinmu na jihar Bauchi da gwamnatin tarayyar Najeriya da su ɗauki mana wani titi da ya tashi daga garin kafin liman ya shiga garin lamba ya shiga garin nasarawa ya je garin siyi a karamar hukumar ganjuwa a jihar Bauchi lallai yin wannan hanya zai ba mu dama 'yan kasuwanmu da ma'aikatan gwamnati da kuma masu sana'a su samu saukin fitowa su fito kan titi saboda su aiwatar da sana'ansu. Salamu alaikum. Sai kuma mai zalanga kwalla ɗaya zuwa Najeriya. A yau hakika ni a ra'ayina wani shari'a da ake ƙoƙari a yawa alƙalin alƙalin Najeriya a gaskiya ni ni a zaina bai dace ba domin laifin da ake tuhumar sa da shi ya yi kankanta a matsayinsa na babban alƙali ya kamata a ce an zama da wani babban laifi ne kamar cin hanci da sauran maguɗi manyan manyan manyan maguɗi. To madalla sai a ci da aiko mana da wannan sakonni kuma mu ci gaba da kawo a yanzu kuma muka zo ga labarai a takaice. Duk da yake galibin Amurkawa suna ɗora wa shugaban ƙasar alhakin daɗewar da wasu ma'aikatan gwamnati suka yi a rufe. A jiya Litinin shugaba Donald Trump ya shaidawa manoma cewa 'yan jam'iyyar democrat a majalisun kasar ne suke da alhakin ci gaba da rufe ma'aikatan gwamnatin trump ya shaida wa taron kasa na kungiyar manoma da aka yi a new orleans inda ya kare bukatar da ya gabatar na dala wato biliyoyin dala domin gina katanga tsakanin amurka da mexico inda ya bayyana cewa sun ki amincewa da matakan da muke dauka na kare amurka ya kuma kara da cewa ba zai yi kasa a gwiwa ba wurin yunkurin kare amurka gwamnatin kasar kamaru ta ce 'yan tawan jamhuriyar afirka ta tsakiya da ke makwabta da ita sun saki wasu 'yan kasar kamaru guda hudu To madalla masu sauraro anan maka karshen shirin namu na yanzu tsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin haka kuma kada za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boa hausa hausa.com da kuma shafin ma na facebook yanzu an madadin baba kuma makeri da ya tana gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau daryl smith ni sarfil hashin kuma ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum